الحمد لله رفع شعائر الإسلام وأبانها لخلقه واضحة المناهج والأعلام فاضل بين الشهور والأيام وجعل الحج من أركان الدين العظام أحمده سبحانه وأشكره وأستوهب منه عفوه الجميل وأستغفره من الخطايا والآثام وأسأله الهداية والتوفيق والدخول في زمرة من قال ربي الله ثم التقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي القيوم الذي لا ينام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على سائر الخلق والأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام أما بعد فاتقوا الله عباد الله فهي وصيته الكبرى إليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أيها المسلمون احفظوا على أنفسكم الأوقات فإنه لا قيمة لها إلا بذلك وطيبوا لأنفسكم الأقوات ولا تنالوا إلا أحلها وزنوا الأعمال بميزان الشرع وصححوا المقاصد والنيات وخذوا بالإخلاص فضلها وراكبوا في السر والجهر عالم الخفيات فما أحسن المراقبة وأجلها واغتنموا أيامكم الفاضلة قبل الفوات أيام شرفها الله وفضلها أيها المسلمون في هذه الأيام المباركة يفد الحجيج إلى بيت الله الحرام ويحتضن المسجد الحرام ضيوف الرحمن في مواكب مهيبة تجللهم عناية الله يأتون إليه من كل فج عميق يلبون نداء ربهم ويجيبون أذان خليله عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم يفد الحجيج إلى مكة يحثون المطايا يسابقهم الشوق ويحدوهم الأمل يغمرهم الفرح وهم في مسيرهم إلى بيت الله المعظم طامعين في تكفير الخطايا وبلوغ الجنان يؤدون الركن الخامس من أركان الإسلام في أقدس بقعة على وجه الأرض فأوصيكم عباد الله وأوصي حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل فإن التقوى خير زاد وبها صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد وهي الطريق المبلغ لرضا رب العباد أيها المسلمون إن الحج رحلة مباركة ومناسبة ميمونة وسياحة محمودة ففي الحج معان عظيمة وحكم بالغة ومنافع كثيرة كما قال سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور إن للحج ثماره اليانعة وفوائده المتعددة وبركاته المتنوعة ودروسه المفيدة وأسراره البديعة إن هذه الشعيرة العظيمة قائمة على تجريد التوحيد لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين للطائفين والقائمين والركع السجود وحذر سبحانه من الشرك ونجاسته فقال سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به بل من أجل تحقيق توحيد الله وحده والكفر بالطواغيت شرع للحاج أن يستهل حجه بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومن أجل, التوحيد ومن أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج أن يقرأ في ركعتي الطواف بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص نعم بسورتي التوحيد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كما كان يفعل ذلك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وشرع الله التهليل عند صعود الصفا والمروة فيستحب للحج والمعتمر أن يستقبل القبلة عند سعود كل من الصفا والمروة ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ومن أجل تحقيق التوحيد أيضا كان أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وهو أن يقول الحاج لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي مناسك الحج وشعائره تربية للأمة على إفراد الله سبحانه بالدعاء وتوحيده بالسؤال والطلب والرغبة إليه والاعتماد عليه والاستغناء به عن الناس والتعفف عن سؤالهم والافتقار إليهم فالدعاء مشروع في الطواف وفي السعي وأثناء الوقوف يوم عرفة وعند المسأل الحرام وفي مزدلفة كما يشرع الدعاء وإطالته عند الفراغ من ربي الجمرة الكبرى والجمرة إيه، من الجمرة الوسطى والصغرى في أيام التشريق عباد الله الحج مدرسة إيمانية عظيمة يتلقى فيها المؤمنون الدروس العظيمة والفوائد الجليلة والعبر المفيدة في شتى مجالات الحياة الحج يطهر النفس ويعيدها إلى الصفاء والإخلاص مما يؤدي إلى تجديد الحياة ورث معنويات الإنسان وتقوية الأمل وحسن الظن بالله عز وجل الحج يقوي الإيمان ويعين على تجديد العهد مع الله ويساعد على التوبة الخالصة الصدوق وفي الحج إظهار العبودية وشكر النعمة وتعليق الأخوة الإيمانية الحج تربية على الاستسلام والخضوع لله تعالى وحده فيتربى العبد في الحج على الاستسلام والانقياد والطاعة المطلقة لله رب العالمين سواء في أعمال الحج نفسها من من التجرد من المخيط والخروج من الزينة والطواف والسعي والوقوف والرمي والمبيت والحلق أو التقصير وغيرها وهو تعويد على النظام والانضباط الحج فتح باب الأمل لأهل المعاصي وتربيتهم على تركها ونبذها في تلك المشاعر المقدسة حيث يتركون كثيرا من عاداتهم السيئة خلال فترة الحج وفي المشاعر الحج شعار الوحدة فإن الحج فإن الحج جعل الناس سواسية في لباسهم وفي أعمالهم وفي نسكهم وشعائرهم وفي قبلتهم وأماكن اجتماعهم فلا فضل لأحد على أحد للحج منافع وفوائد عظيمة فهو مؤتمر عام للمسلمين يستفيدون منه فوائد دينية وتربوية وأخلاقية بالممارسة الفعلية للعلاقات الاجتماعية وهو فرصة يتداول فيه المسلمون أوضاع بلادهم وشؤون شعوبهم وهمومهم وآمالهم ومن أجل ذلك كان للحج فضل ومنزلة في الإسلام فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الآمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله إلى ثم ماذا قال ثم جهاد في سبيل الله إلى ثم ماذا قال حج مبروك رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أخرجه الشيخان وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم وقد حسن الألباني في السلسلة الضعيفة حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج جهاد كل ضعيف فمولى الوالي للزيارة قد دعا أتقعد عنها والمزور هو الله نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه فيا من أساء يا من عصى لو رأيتنا وأوزارنا ترمى يرحمنا الله وودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناه ووالله لولا أن نؤمل عودة إليه لذقنا الموت حين فجعناه في الحج تهيج الذكريات الجميلة العزيزة على قلب كل مسلم وما أكثر تلك الذكريات وما أجمل ترددها على الذهن فالحاج على سبيل المثال يتذكر أن أبانا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيتذكر توحيده لربه ومهاجره في سبيله وكمال عبوديته وتقديمه محب ربه على محب نفسه ويتذكر ما جرى له من الابتلاءات العظيمة وما حصل له من الكرامات والمقامات العالية ويتذكر أذانه في الحج ودعاءه لمكة المكرمة وبركات تلك الدعوات التي ترى آثارها إلى يومنا الحاضر يتذكر الحاج ما كان من أمر أمنا هاجر فيتذكر سعيها بين الصفا والمروة بحثا عن الماء تشربه لتدر باللبن على وليدها إسماعيل ذلك السعي أصبح سنة ماضية وركنا من أركان الحج ركينا ويتذكر أبانا إسماعيل عليه الصلاة والسلام فيمر بخاطره مشاركة إسماعيل لأبيه في بناء الكعبة ويتذكر ما كان من بر إسماعيل بأبيه حيث أطاعه لما أخبره بأن الله يأمره بذبحه فما كان من إسماعيل إلا أن قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يتذكر الحاج أن مكة هي موطن النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ففيها ولد وشب وشب عن الطوق وفيها تنزل عليه الوحي ومنها شأ نور الإسلام الذي بدد دياجير الظلمات ويتذكر الحاج من سار على تلك البطاح المباركة من أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين المؤمنين على مر الدهور فيشعر بأنه امتداد لتلك السلسلة المباركة وذلك الموكب الميمون ويتذكر الصحابة رضي الله عنهم وما لاقوه من البلاء في سبيل نشر هذا الدين ويتذكر أن هذا البيت أول بيت وضع للناس وأنه مبارك وهدى للعالمين بلدة عظمى وفي آثارها أنفأ الذكرى لقوم يعقلون شب في, بطحائها خير الورى وشب في أفقها أسمى حديد فهذه الذكريات الجميلة تربط المؤمن بأكرم رباط وتبعث في نفسه حب أسلافه الكرام والحرص على اتباع آثارهم والسير في منوالهم ثم إن الحاج إذا عاد لرحلة حجه حمل معه أغلى هذه الذكريات وأعزها على نفسه فتظل متلهفة للعودة إلى تلك البقاع المباركة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ta biyu a cikin wannan wata na zulƙada mai albarka ɗaya daga cikin watanni masu alfarma watannin da muke ban kwana da ƴan uwanmu masu zuwa aikin hajji a daidai wannan lokaci muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci mai albarka a irin wannan wuri mai daraja a wannan rana akan wannan matsayi Allah ya kai alhazanmu gabaki ɗaya lafiya Allah ya ba su karɓaɓɓen hajji Allah ya sauwaƙe masa shi Allah ya dawo mana da su lafiya ya sa aikin hajji sai zama kankarar zunubi gare su ya sa mu zama cikin masu tarbansu ya ku yan musulmi yana da kyau mu rinka amfani da lokuta masu rajja masu albarka duk wanda yake da damar zuwa aikin hajji hasara ce babba ya zamo bai je ba domin kuwa aikin hajji tattare yake kamar yadda ubangiji mu madaukakin sarki ya faɗa da amfani iri-iri duniya da lahira Allah Ta baraka ta'ala ya umarci annabi Ibrahim ya kira mutane baki ɗaya zuwa ga aikin hajji kuma yace idan ka kira su za su rinka karɓa kiranka wasu za su zo da ƙafa kuma za su rinka zuwa akan kowane ɗan abin hawa za su rinka zuwa daga kowane rango da kowane lungu da kowane loko mai nisa Allah ta'ala ce idan sun zo za su samu amfani iri-iri za su ambaci sunan Allah a wasu rane sanannu bisa ga arzikin da Allah ya yi masu a lokacin da suke yanka dabbobin ni'ima lokacin da suke hadaya lokacin da suke layya lokacin da suke fidiya lokacin da suke gabatar da kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da Allah ku ci daga waɗannan dabbobi kuma ku ciyar da talakawa waɗanda suka yanke waɗanda suke cikin matsala Allah ta'ala ya sanya aikin hajji tattare da albarkoki da asirrai da darussa da amfanoni masu ɗimbin yawa babbar fa'ida da ke cikin aikin hajji ita ce musulmi ya sabunta tauhidi ya jaddada imani ya tuna cewa domin barin shirka ga baki ɗaya aka asasa wannan ɗaki da zai kai ziyara Allah ta'ala yana ta a cikin suratul hajj wa iz bawwa'na li ibrahima makan al-bayt alla tushrik bi shay'a wa tayyir bayti lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'a as-sujud manzo Allah ka tuna ma mutane lokacin da muka gwada ma Ibrahim wurin da zai gina ɗaki muka ce masa karka yi mana shirka da komai ka tsarkake ɗakina domin masu ɗawafi da masu tsayi suna sallah da masu ruku'i da sujuda don haka lokacin da Allah ta'ala ya yi kira zuwa ga aikin hajji sai ya kwama shi da kira ga barin shirka sai ce fajtanibu rista min al'autan wajitani wajtanibu qawl zuwa ku nisanci kazanta ta gumaka ku nisanci faɗin magana maras kyau hunafa alillah kuna masu miƙa wuya ga Allah gaira mushriki na bai ba kuna masu yin shirka da Allah domin tabbatar da tauhidi ne da karkace ma dagutu da kafirce ma duk wanda ba Allah ba wanda ake bauta ko ake biya aka ce abu na farko da alhaji zai fara aikin hajji da shi shine talbiya ya daga wuri ya tauhidi a lokacin da zai ce labbaik Allahumma labbaik karɓawarka ya ubangiji karɓawarka zai ce labbaika la sharika laka labbaik abin damuwa da bakin ciki da yawa masu yin wannan talbiya kuma su gama aikin hajji su koma da shirka domin a tabbatar da tauhidi a wurin aikin hajji aka ce alhaji idan ya yi ɗawafi ya yi nafila raka a biyu amma a kowace su ya karanta suratul tauhid qul ya ayyuhal kafirun wadda take nuna musulmi ya barranta da kafiri ba shi ba shi sannan ya karanta qul huwallahu ahad wadda ke tabbatar da tauhidin ubangiji haka dai kuma haka ce idan zai hau dutsen safa ko zai hau dutsen marwa duka dai ya karanta tauhidi yana faɗin la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah yana yi yana maimaitawa وحده أنجز وعده ونصر أبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده دوني أتبوت هذا توهيبي لي أكت الدعاء الدعاء الدمتين كي أبس دور القساء بتكي درجة الدعاء الهجي كي رانا أرفا وتي الدعاء تي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دوهاك ببندرة تيجا أيكي هجي Shi shine ma'aikata su koyi tauhidi su koyi kaɗaita Allah su koyi barranta daga shirka su raba gari da bautar gumaka da bautar ƙaburbura da biye kokaye da tsafe-tsafe da tamfe-tamfe da dukkan abin da yana iya dagula hasken tauhidi ko ya gurɓata aƙida ta musulunci idan muka duba ayyukan hajji za mu ga cewa akwai tarbiyya mai ƙarfi mai girma ga wannan al'umma da fuskar sanin cewa Allah kaɗai ne ake roƙo Allah kaɗai ne ake kwaɗayi zuwa gare shi Allah kaɗai ne abin dogara Allah ya wadace mu daga mutane ba mu da bukata zuwa gare su ba haka aka ce idan mun yi dawafi mu yi addu'a in mun sa'ayi in sa'ayi mu yi addu'a idan mun tsaya arafa mu yi addu'a a gurin masharul haram mu yi addu'a a muzdalifa mu yi addu'a idan mutum ya gama jifa a jamra ta ɗaya da ta biyu ta ƙarama da ta tsakiya kuma aka ce ya tsaya ya tsawaita ya yi addu'a idan ya kwana mina rana ta farko ya yi addu'a a rana ta biyu a mina ya yi addu'a a rana ta uku ya yi addu'a wa yake kira wa yake roƙo ga wa yake kwaɗayi wa yake bukata ina yake kai kokensa ina yake kai bukatarsa ga Allah mu ɗaukakin sarki ya ku ‘yan uwan musulmi hajji makaranta ce babba wadda mummunai waɗanda Allah ya azurta da samun aikin hajji suke ɗaukar darussa da fa'idodi masu ɗimbin yawa ga rayuwarsu hajji yana tsarkake zuciya yana sanya mutum ya koma ga Allah shi kaɗai ya sabunta masa rayuwa ya ƙarfafa masa zato da kyakkyawan kuɗai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki hajji yana ƙarfafa imani yana sabunta tuba tuba na kwarai yana sa mutum ya gode man imar Allah sannan hajji yana karfafa in uwantakar musulunci a wurin aikin hajji mummuni zai miƙa wuya ga Allah ya saba da yin ɗa'a ga Allah shi kaɗai, ya saba da barin abin da ya saba ya iya barin abin da yake so ya iya barin abin da yake shawa mutum ya koma tsirara ya sanya likafani fari sama da ƙasa ya daina ƙawa ya aje turare babu aski babu yankan kumba ya zo yana kewayen ɗaki yana reto tsakanin duwatsu yana tsaye wani wuri yana ɗaukar duwatsu yana jifa ya kwana nan ya je ya aski gashin kanka duk waɗannan abubuwa ne da ke koya maka in an baka umarni ka tsaya ƙyan bisa umarnin da an ka baka hajji yana buɗe kofa babba ga masu sabo cewa rahamar Allah tana abu kuma Allah yana kyauta da ita don haka mai neman gafara lokaci bai kure wanda ya tsawo yawaita zunubi yana da sauran lokaci amma idan ya gaggauta domin mutuwa tana iya cin masa kowane lokaci hajji yana gwada cewa mutane abu ɗaya ne za ka san su tufa iri ɗaya suna aiki iri ɗaya sun zauna wuri ɗaya sun fuskanci alƙibla ɗaya suna kalimomi iri ɗaya babu bambanci tsakanin kowa da kowa idan ka kalle su a wannan uniform na aikin hajji ba ka sanin wane ne sarki wane ne talaka ba ka sanin wane ne malami wane ne jahil ba ka sanin wane ne mawadaci wane ne marashi da haka aikin hajji babban taro ne na duniyar musulmi wanda akwai tarbiyya a cikinsa akwai al'amurra na addini da na ɗabi'u waɗanda musulmi suke iya ɗauka suke sani a cikinsu a wurin aikin hajji mutum zai koyi haƙuri da zama da jama'a zai koyi tausayi ga wanda ke cikin wahala zai koyi kyautatawa ga mafukaci zai koyi barin jin daɗi da barin abin da ya saba sai ka tarar da mutumin da ya mallaki gida goma ko ashirin yana da mota abin mota ta hawa guda biyar ko guda bakwai amma ya su kwatin su bakwai ko su goma sha hudu a ɗaki guda akan katifa ko akan gadon ƙarfi. ka tarar da shi ya fito yana taron taxi ko yana taron bus ya hau ƙarshen ta bai samun wurin zama ya yi tsaye yana gaggawa domin ya je ya samu sallah masjidul haram akan waɗannan darussa ne yasa hajji yake da kima a Hajji, kuma yake rukuni na biyar daga cikin rukunan musulunci wanda musuluncin mutum ba ya fika matuƙar yana da iko sai ya je ya aikin hajji an tabbayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam duk cikin ayyuka wanda ya fi daraja yace imani da Allah da manzonsa aka ce sannan wani yake sannan jihadi saboda ɗaukaka kalmar Allah aka ce sannan wani yake sannan hajji wanda babu sabo a cikinsa abu huraira ya su hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta daga wata umra zuwa wata zudubin da ke tsakanin su Allah yana karkarewa Karɓaɓɓen hajji ba yi da wani sakamako a wurin Allah sai ya baka aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yana cewa duk wanda ya ziyarci wannan ɗaki yana nufin ka'aba ya yi hajji bai yi sabo ba bai yi fasikanci ba zai koma gida kamar yadda uwarsa ta haife shi babu zunubi ko ko tarhe ga jikinsa haka ma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce hajji shine jihadin duk mai rauni a lokacin da babu jihadi a lokacin da ba a daga tutar jihadi ba a lokacin da ba a kira hayya ala jihadi ba to ka je zuwa aikin hajji kamar kai jihadi wanda ya zo aikin hajji ya ku jama'a musulmi yana ganin abubuwa na ban sha'awa da ban mamaki da za su kara masa tsoron Allah zai tuna da tarihi zai tuna annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shugaban masu tauhidi da yadda ya yi hijira daga ƙasar Sham ya zo don girmama ɗakin Allah ya sake gininsa da irin jarabawoyi da Allah ta'ala ya yi masa da darajoji da matsayi da ya bashi ya tuna cewa makka birni ne da annabi ibrahim ya yi masa addu'a ga kuma albarka addu'a sanan tana tabbata alhaji zai tuna uwar muhajar wadda ta rinka resun tsakanin safa da marwa domin ta samu ruwan da za ta kurɓa ko da nono zai jararo ga jikinta sannan ta shayar da kakanmu isma'il kakan shugabanmu muhammadu bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai tuna sadda Ismail da Ibrahim babansa suke daga ginin Ka'aba zai ga makamu Ibrahim zai tuna a lokacin da yake fita zuwa jamara fitar da annabi Ibrahim ya da ɗansa Ismail domin ya zartar da hukuncin Allah a lokacin da ya mafarki cewa yana yanka shi da ya gama Ismail Ismail bai yi wata wata ba ya miƙa wuya ya ce ya abati Umar. ستجدني إن شاء الله من الصابرين بابا كديك زرتد هكونش دعاك أمرتك كي أيكي دع الله يساك نيكو ذاك سامين كما صحبري فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المغفرين التي وفديناه بذبح عظيم لو كنت إبراهيم يكون تند أنت إسماعيل يدوكوك يرنس إدنسا ya tasar mazartar da umarnin Allah ya ɗora wuƙa a kan wuyan ɗanɗansa Allah ce sai muka kira shi muka ce ya Ibrahim ka gaskata mafarkin da kai ka bi umarnin Allah sannan za mu saka maka da irin sakamakon da muke masu kyautatawa Allah ce sai muka janye wannan yaron muka yi fansassa da wani abin yanka shi da rago babba wanda aka zo da shi daga aljanna akan haka muke yanka idan mun je aikin hajji sai kaga wasu mahajjata suna jin tsarguwa su cire riyal 250 riyal 300 daga cikin guzurinsu domin su yi hadaya alhalin ku tana daga cikin manya-manyan abubuwa na daraja da falala a cikin aikin hajji har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul hajj al hajj wa duk aikin hajji ba abin da yake darajar abu biyu daga murya da labbaik allahumma labbaik da kuma kwararar da jinin hadaya da yanka a wurin aikin hajji idan alhaji ya zo makka zai tuna cewa nan ne mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne masoyinmu ya tashi nan ne ya girma ya samartaka a nan ne aka saukan masa wahayi daga nan ne fitila ta farko ta fara haskaka duniya ta iso mana da wannan babban sako wanda a yau bisa ta falalar Allah muke a kansa alhaji a lokacin da yake resu tsakanin duwatsun nan zai tuna annabawan Allah da manzanni da bayan Allah mutanen kirki da suka rinka a waɗannan wurare suna girmama Allah sai ya tuna cewa shi wato wani zobe ne ko kuma wato wani ɗane daga cikin jerin zuwa ta waɗannan bayan Allah shi ma za a lisafta shi daga cikin wanda suka yi wannan aiki waɗannan ayyuka waɗannan abubuwa ma'aikaci zai rinka tuna su zai rinka wato za su zama guzuri a gare shi a lokacin da yake dawowa gida lokacin da yake harama lokacin da yake dawowa zuwa ga iyalansa kuma su zamo daga cikin abin da yake karfafa shi yake taza masa imani da Allah baraka wata ala, mun takaita wannan hudu ba idan kun samu a rubutacciyarta ta hausa za ku ga sauran bayani muna roƙon Allah sarki ya kai alhazan mu lafiya ya ba su karɓaɓɓen aikin hajji ya dawo mana da su lafiya ya sa a yi cikin kwanciyar hankali da aminci ya yassare musu shi wayanda suke da niyya a nan gaba Allah ya hore masu wayanda suka yi Allah ya ba su ikon maimaitawa waɗanda su ba Allah ya ba su ikon yi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واهدنا في أرواح آه، آه، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين وارفع راية الجهاد واجعلنا من المجاهدين اللهم ارفع علم الجهاد واجعلنا من المجاهدين اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين أينما كانوا يا رب العالمين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 لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للإسراء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر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 تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر